A yanzu haka dai garuruwa da dama ne ke zaune cikin yanayi na duhu a sakamakon rashin wutar lantarki a gabar madatsun ruwan Shiroro da Kayinji da ke samar da hasken lantarki a Najeriya. Bayanai dai sun nuna ko baya ga rashin hasken lantarkin waɗannan garuruwa na fama da matsaloli irin na ambaliyar ruwa da ke sa su tafka asarar dukiya da marayukan jama'a a kusan duk shekara. Alhaji Usman Jibril Erana mazauni ne a gabar madatsar ruwan tashar lantarki ta Shiroro. Ba za su buɗe ruwa ya shiga gonannakin mutane, mutane za su yadda za su tsallaka kogin nan sai cikin wasifa da haɗari. Amma nefa ba su taɓa kallon mu a matsayin cewa akwai wasu community ba, akwai Galadima kogo, akwai Erana, ba su ma san da mu ba. To shi ma dai shugaban ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomi ta jihar Niger kuma shugaban ƙaramar hukumar Bargu mai tashar samar da lantarki ta Kayinji, Alhaji Yarima Kilishi Suleiman ya ce suna ƙoƙarin karɓar abin da ya dace daga kamfanonin samar da lantarkin. Eh, amma yanzu mun rubuta musu yanzu ba mu sai labari a wuri su ba muna nan dai muna saurara. To yanzu kamar me kuke so yanzu a rika baku? Eh Talibu zai dan shekara ne kuma haƙƙin na local government na mata bata. Ko da yake dai kokarin jin ta bakin koda ɗaya daga cikin kamfanonin da ke aikin samar da lantarkin a waɗannan yankuna ya ci tura. To sai dai shugaban hukumar nan da ke kula da yankunan da ke samar da lantarki a Najeriya ta haifa Alhaji Abubakar Sadiq Katikan Yawuri ya ce a da can an tafka kuskure game da karɓar abin da ya dace daga waɗannan tashoshi da ke samar da lantarkin to amma a yanzu an yi gyara amma yanzu gyaran da aka yi ma dokar lantarki na ƙasa ya gyara wannan kuskure ɗin so muna sa ran allah yadda tunda suna amfana da waɗannan gulabe din za su taka nasu rawa wurin ganin cewa sun ba da haƙƙin da ke kansu domin shirye-shiryen da zai kawo ci gaba ga wa'in al'ummomi. Gwamnan jihar Naija Umar Muhammad Bago bayan da ya karbi tawagar hukumar ta Hyperdeck amma bai wani bayani ba sosai a lokacin da aka tambaye shi akan wannan al'amari. Kun gamsu da irin ko gudunma ko kuma harajin da gwamnati ke ansa daga wa'annan madatsun ruwa? A to an riga an canza tsarin insha Allah komai zai gyara. Na gode. Gwamna Umar Bagwan dai ya buƙaci hukumar ta haifa dek da ta ƙara mai da himma wajen kula da al'ummomin waɗannan yankuna domin rage masu raɗaɗin wahalhalun da suke fuskanta. Mustapha Nasiru Batsari, mura Amurka daga Mina a Najeriya.